This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Jiya Laraba zaɓen shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana matuwaituka tsohon mukaddashin babban lauyan gwamnatin daga shugabancinsa na farko a matsayin jakadan Amurka a kungiyar tsaro ta NATO. Kwamitin ɗa'a na Majalisar Wakilan Amurka ya kasa cimma matsaya jiya Laraba kan ko zai fitar da sakamakon binciken da ya kusa kammalawa kan tsohon wakilin jam'iyyar Republican Matt Gaetz. daga nan kuma za a cewa karamar kungiyar ta'addanci ta isis a somalia tasirinta na karuwa sakamakon abin da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a matsayin kwararren mayakan ƙasashen waje To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan gargaɗin da babban bankin Najeriya na CBN ya yi game da wata hanyar damfarar tura kuɗi tsakanin 'yan kasuwar ƙasa da ƙasa. Masana harkar tattalin arziki da 'yan kasuwa sun tofa albarkacin bakinsu. su. tare da bayyana hanyoyi mafi inganci na tura kuɗi a harkar cinikayyar ƙasa da ƙasa. Kamar yadda babban bankin Najeriya ya ce zai ɗauki matakai ga duk wanda ya zo ya ce ya yi harka da 'yan Najeriya kuma an tura mai kuɗi CBN ta riƙe har suna kawo sweep wanda yake ba na gaskiya bane ba. Wannan yana da kyau. Masanan tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a birnin Jos da ke jihar Filato a Najeriya farashin gawayi na girki ya lanka a baya-bayan nan saboda yadda mutane da yawa ke rungumar amfani da gawayi sakamakon tsadar gas na girki da karancin wutar lantarki. Sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma za mu kawo muku shirin domin iyali. Wanda ya ci gaba da tattaunawa a kan batun dokar nan ta haramta cin zarafin mutane da ake kira VAPP a takaice ta Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. jiya laraba zaɓaɓɓen shugaban amurka donald trump ya bayyana matt tsohon mukaddashin babban lauyan gwamnati daga shugabancinsa na farko a matsayin jakadan amurka na kungiyar tsaro ta neto kungiyar kawancin sojojin kasashen yammacin duniya wanda trump ke sukar kasashe mambobinta kan rashin kashe isassun kuɗaɗe wajen tsaronsu a cikin wata sanarwa da trump ya fitar ya bayyana wutuka mai shekaru 55 a matsayin jarumi mai kishin ƙasa wanda zai tabbatar da ci gaba da kare muradun amurka da kuma karfafa dangantaka da kawayen neto da kuma tsayawa tsayin daka wajen fuskantar barazanar da ake wa amurka kan zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar sauran waɗanda suka kasance cikin zaɓin ministocin trump a sabuwar gwamnatinsa naɗin wutuka a cikin ƙungiyar mai ƙasashe 32 da ofishinta da ke brussels abu ne da ba a saba gani ba domin ƙwarewarsa ba ta yi daidai da aikin da aka ba shi ba wutuka ya yi dogon aiki a matsayin lauya amma ba kwarewa kan manufofin kasashen waje ko na aikin soja a ɗaya bangaren kuma kwamitin ɗa'a na majalisar wakilan amurka ya kasa cimma matsaya jiya laraba kan ko zai fitar da sakamakon binciken da ya kusa kammalawa kan tsohon wakilin jam'iyyar republican matt gaetz wanda shugaban amurka donald trump ya zaɓa a matsayin babban lauyan gwamnati shugaban kwamitin michael gates ya fito daga dogon taron kwamitin yana mai cewa babu wata yarjejeniya da kwamitin ya cimma kan fitar da rahoton ya ƙi cewa komai sauran mambobin kwamitin tare 'yan republican hudu da 'yan democrat biyar su ma ba su ce komai ba nan take an zargi gates da laifin lalata da kuma amfani da muggan kwayoyi kafin trump ya zaɓe shi a matsayin babban jami'in tabbatar da doka na ƙasar a sabuwar gwamnatinsa da za ta fara aiki a ranar 20 ga watan janairu amurka ta hana cimma wani kuriri a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya laraba wanda ya bukaci a tsagaita wuta na dindindin a gaza da kuma sako mutanen da isra'ila ta yi garkuwa da su tana mai cewa yaren da aka yi amfani da shi zai aika wani saƙon da bai dace ba ga hamas amurka ta yi aiki na makonni da gaskiya don kauce wannan sakamakon in ji mataimakin jakadan majalisar ɗinkin duniya robert wood bayan kaɗa ƙuri'ar. ya ce sun bayyana karar a duk lokacin da suke tattaunawa ba za su iya goyon bayan tsagaita wuta ba ba tare da wani sharaɗi ba wanda ba zai sa a sako mutanen da ake garkuwa da su ba domin kamar yadda wannan majalisar ta yi kira a baya dole ne a kawo ƙarshen yakin tare da sakin waɗanda aka garkuwa da su waɗannan manufofin na gaggawa guda biyu suna da alaƙar da ba za a iya raba su ba matakin hawa kujerar naƙin na amurka shine na hudu akan gaza tun bayan fara yaƙi tsakanin isra'ila da hamas a watanni goma sha hudu da suka gabata ƙudirin da bai yi nasara ba yana buƙatar a tsagaita buɗe wuta nan take ba tare da wani sharaɗi ba kuma na dindindin wanda dukkan ɓangarorin za su mutunta shi sannan yana na ta buƙatar ta gaggawa na sakin duk waɗanda aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan sarfili zai dawo da ƙarashen labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayan sanarwar gargaɗin da babban bankin Najeriya na CBN ya yi game da hanyar damfara da sunan tsarin Swift Code ta tura kuɗi tsakanin 'yan kasuwar ƙasa da ƙasa. masana harkar tattalin arziki da 'yan kasuwa sun bayyana hanyoyi biyu mafi inganci wajen tura kuɗi a harkar cinikayyar ƙasa da ƙasa ta bankunan ɓangarorin biyu da ke hulɗar kasuwanci da juna sun kuma bayyana cewa matakin da bankin na cbn ya ɗauka akan wannan salon damfarar ya zo daidai da gaba. wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton matakin da babban bankin najeriya wato cbn ya dauka di na zuwa ne a daidai lokacin da salon damfara da sunan tsarin biyan kuɗi tsakanin abokan hulɗar kasuwanci ke ƙara kamari inda 'yan kasuwa da basu ji basu gani ba ke rasa dukiyarsu ga wannan tsari na karya kuma hakan ke zama sanadiyar karayar tattalin arzikin wasu a akasarin lokuta dai ana amfani da takaddun bogi kamar swift mt 103 swift act copy da dai sauran sauransu wajen yaudarar 'yan kasuwa a sunan an biya su su saki kayayyakin ga waɗanda suka saya daga bisani bayan tura kaya ba a ga kuɗi ba waɗanda al'amarin ya shafa su garzaya zuwa cbn don miƙa korafi a bisa wannan salon damfara ne muka tuntuɓi fitacciyar 'yan kasuwa mai fitar da amfanin gona zuwa ƙasashen waje kuma jagorar kamfanin gauɗe agro export binta gauɗe ban taɓa samun wani matsala ba akan harkan kuɗi a international transaction saboda in zami muna using irrevocable lc ne ko 100% CAD. To kin gan idan ka using irrevocable LC is the most reliable mode of payment saboda ba wani magana a scamming ka saboda kin ga banki ne in ka ce kana da miliyan goma na transaction banki za su yi confirming cewa akwai wannan miliyan goma account in kuma za su rike kuɗin to kin ga in sun rike ba za ka iya kashe kuɗin ba ba za ka iya cirewa ba in kaya sun sauka banki za ta sakar maka kuɗin ka. Masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce matakin na bankin CBN ya yi daidai. Kamar yadda babban bankin Najeriya ya ce zai ɗauki mata kai ga duk wanda ya zo ya ce ya yi harka da 'yan najeriya kuma an tura mai kuɗi cbn ta riƙe har suna kawo sweep wanda yake ba na gaskiya bane ba wannan yana da kyau wane ne cbn za ta kama shine wanda ya zo yake cewa an tura mai kuɗi bai gani ba duk wanda yake harka da 'yan najeriya akwai hanyoyi biyu da ake harkar nan na farko shine ana buɗe letter of credit letter of credit hanya ce wadda duk wanda ke harka da kamfunan najeriya ya sani zai ce kahin ya saki kaya sai banki ya tabbatar mashi cewa ga kuɗaɗe nan a dala kuma an ajiye wannan bankin lokacin da kaya suka iso port na najeriya kamfani ya karba sai a sakan ma wancan kamfani da ya kawo da kuɗin shi na biyu kuma shine akwai abin da muke kaya tcc wannan transfer ce ga kuɗi nan ka kawo mana kaya so wancan na swift da yawanci mutane suke amfani da shi kuma wanda yake ba na gaskiya bane ba mu ga laifi ba da cbn ta ce duk wanda ya zo ya ce na buƙatar kuɗin shi ta nan to shi za su kama domin shi ma yana cikin cikin wanda suke taimakawa wajen abubuwan da ba daidai ba. Shi ma masani a fannin zuba jari na ƙasa da ƙasa kuma mai sharhi akan kasuwanci. Malam Baba Yusuf ya ƙara da cewa. Wannan gargaɗi da babban bankin Najeriya ya fitar kan shaidar biyan kuɗi na bogi da wasu masu harkokin cinikayya a ƙasar waje suke samu a ce an biya su kuɗi alhali ba a biya ba ya zo a kan lokaci. Harkar cinikayya kafin mutum ya saki kayansa ya tabbatar tabbatar an biya wannan kuɗi don yawanci inda ake samun matsala shine ka aika da kuɗi kafin wai a saki kaya ko su su biya ka akan kayan da za ka tura ko kuma a turo rabin kuɗi kafin ka tura kaya a samu communication wato tsakanin bankin ku da bankin wayannan mutane ko mutane ne ko kuma kamfanoni ne da ke kasar waje a samu abin da ake kira bank to bank communication tabbatar da cewa eh wannan kamfani na gaske ne ba na boki ba ne na biyu shine idan aka turo kuɗin nan sai an tabbatar da kuɗi sun shiga kafin ka saki kaya da haka bankin najeriya central bank ba ta da wani hannu akan wannan barakalar musayar kuɗaɗe tsakanin 'yan kasuwan ƙasa da ƙasa na swift code dai abu ne da ke kara tsananta musamman a cikin watannin baya-bayan nan inda hakan ya zama silar rasa rayukan wasu 'yan kasuwa da suka rasa dukiyarsu ga wannan hanyar kamar yadda wasu alkalma daga yanar gizo suka yi nuni duk ƙoƙarin inji ta bakin bankin CBN akan yadda zai aiwatar da tsarin hada waɗanda irin wannan al'amari zai shafa daga yanzu ga jami'an tsaro don ɗaukan matakan da suka dace ta kiran wayar tarho da tura saƙon karta kwana da ya a yayin hada wannan rahoto. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. amurka na shirin aikewa da wasu nakiyoyin kariya zuwa ukraine domin taimakawa sojojin kif wajen tunkara sojojin rasha na ƙasa in ji babban jami'in tsaron amurka lloyd austin a ranar laraba matakin dai shine karo na biyu da amurka ta sauya manufofinta a cikin 'yan kwanakin bayan nan da shugaba joe biden a cikin watanni biyu na ƙarshe na wa'adinsa a fadar white house ya sauya ra'ayinsa ya kuma ce yukiran za ta iya harba makamai masu linzami masu cin dogon zango da washington ta kera zuwa cikin kasar rasha ukraine ta gaggawa kai hari kan ma'ajiya kayayyakin yaƙi a harin farko a ranar talata aston yayin da yake magana da manema labarai da ke tafiya tare da shi a wata tafiya zuwa lois ya ce ba da izinin jigilar nakiyoyin na amurka zuwa ukraine ya zama dole saboda sauya dabarun fagen daga da dakarun moscow ke yi karamar kungiyar ta'addanci ta isis a somalia tasirinta na karuwa sakamakon abin da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a matsayin kwararren mayakan ƙasashen waje wani sabon rahoto a cikin wannan makon na tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan takunkumi a somalia ya yi gargaɗin cewa mayaka ciki har da wasu daga ƙasashen gabas ta tsakiya sun taimaka wa ƙungiyar is da ke alaƙa da somalia wadda aka fi sani da is somalia da fiye da ninki biyu a girma zuwa tsakanin mayaka 600 zuwa 700 mayakan kasashen waje sun isa somaliya ta hanyar amfani da hanyoyin tudu da na ruwa a cewar rahoton wanda ya samo asali daga kiyasin leƙen asiri da kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya rahoton ya ce mayakan na kasashen waje sun faɗaɗa tare da ƙara ƙarfin ƙungiyar har ma da ƙarfafa ƙarfin ƙungiyar isis a yankin puntland na Somalia. tare da taimaka mata wajen karɓe yankuna daga babbar abokiyar hamayyarta ƙungiyar ta'addanci ta alshabab mai alaƙa da alka'ida daga ƙarshe wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ƙasashen duniya a jiya laraba da su tabbatar da alkawarin da suka ɗauka na samar da kuɗaɗe da samar da kayan aiki ga rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa a haiti wadda ke fafutukar taimakawa 'yan sandan ƙasar haiti wajen murƙushe ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke addabar al'ummar ƙasar. yayin da wasu kasashe ke son sauya dakarun kasa da kasa zuwa rundunar wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya idan ba tare da wani gagarumin ci gaba na gudunmawar sa kai da ƙasashen mambobin ƙungiyar ba akwai matukar hatsarin cewa rundunar ba za ta samu cikakken aikin ta ba kayan aiki ba a tura su gaba ɗaya ko kuma ta ci gaba da tallafawa 'yan sandan ƙasar haiti miroslav janka mataimakin sakatare jar na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa mambobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu a birnin Jos da ke jihar Plateau a arewa maso tsakiyar Najeriya. Farashin gawayi na girki ya linka a baya-bayan nan yayin da mutane suka koma amfani da shi saboda tsadar gas na girki da kuma rashin isassar wutar lantarki. Lamarin da ya haifar da damuwa daga masu fafutukar kare muhalli da kuma masana kiwon lafiya. wakilan muryar Amurka Ilyasu Kasum na dauke da karin bayani daga birnin Jos. Kasuwar su Alhaji Musa Jet tana ɗaya daga cikin manyan kasuwannin gawayi a Jos. Kuma cikin kwanakin nan cinikin gawayi sai hamdala. Eh abin da ya haifar da haka kaga da tsadar kalanzir da tsadar gas da kuma rashin wutar lantarki. Kaga shi abin da ya sa ake ƙara siyan wannan kaga na ɗaya talaka kai dan abin da zaka ci ba za ka ce za ka cire dubu ɗaya da wani abu a zuba ma gas ba za ka zo ko da ɗan ɗari biyu ka zo za mu zuba ma zai ishe ka girki cikin wannan shekara kaɗai babban layin wutar lantarki ta najeriya ta lalace akalla sau goma abin da ya jefa arewacin ƙasar ciki har da jihar ta plateau cikin matsanancin duhu har na sama da kwanaki goma sana'o'i da masana'antu suka koma amfani da man fetur ko man gas magidanta suka koma amfani da iskar gas ga masu hali da dama kuma suka koma ga gawayi wajen samun makamashi musamman na girki. gawayi gaskiya yana da mahimmanci kamar gas ne domin ko da kana da abinci in baka da abin dafa abinci ba ka ci abincin danye ba shi yasa mukan zuwa nan ainihin dambulan gawayin mu zo mu tsara farashin shi gaskiya ya haura fiye da kima mu kwastomomi ma idan muka saya buhu ga kudin leda idan muka daura muka daura yadda za mu ma mu dan samu dan sisin kwabo kwastomomi suna mana kuka muka ce to gonzo mu zo ya fi da damu zauna haka gaskiya kudin gawaye sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk da dai kasuwa ta buɗe wa masu sana'ar gawayin kwararrun kiwon lafiya sun yi tsokaci game da tasirin kona gawayi ga kiwon lafiyar hanyar da shi gawayin ko kuma kura haƙi haƙin gawayin ke da suwa a huhu ya samu wurin zama shi na shi anthracosis kuma da dama likitoci sun je binciken mutanen da suka ta gayyara suka samu matsalar numfashi bayan sun mutu kuma an ayyana ma tun kafin su mutu cewa suna da emphysema wa ma'ana huhu baya iya budawa wani lokacin an je an kai binciken gawa bayan mutum ya mutu sai a ga cewa wannan baki-bakin a ah, kukune kukunen amfani da gawayin ya da su a huhunsu ya bata musu huhu huhun ya yi tauri baya budawa da laushi su ma kwararru a bangaren muhalli sun yi batu game da tasirin amfani da gawayi ga gandun daji da ma muhallin baki daya na farko shi wannan gawayi da ake yi kasan dole sai an yanka itace sannan a kona shi sai zama gawayi to shi wannan yanke itatuwan yana da babban illa ga environment kamar alli misali inda muke ta magana cewa um, canjin yanayi za ga kullum gari na zafi sosai don ba itatuwa musamman arewacin najeriya muna muke shan wannan wahalar sosai kullum sai garin yana zafi temperature na kaiwa 30 degrees kusan 40 degrees wanda kuma yana da illa ga al'umma gaba daya lafiyar mutane daga jos a nigeria iliyasu kasimu voa madalla a gaida iliyasu kasimu to har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka za a iya jin mu ta yanar gizo a ko da yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga mu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roka baro ki ka to ka ba. jama'a ke da kullum idan ɗiya mace duk cin zarafin da za a yi mata a aure tana ganin cewa yau idan auren nan ya mutu ya zan yi da rayuwata ya zan yi da 'ya'yana cin zarafi a waje na saboda irin abubuwan da ya same ni abubuwa iri-iri ne jinsi-jinsi ne da za a nuna kai ba komai bane ba muna faɗakarwa sosai akan mutunta iyali Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A shekara ta dubu biyu da goma sha biyar Najeriya ta zartar da doka haramta cin zarafin mutane da ake kira VAPP ciki har da cin zarafin mata da cin zarafi a cikin gida. Bayanai na nuni da cewa ya zuwa watan Satumba shekara ta dubu biyu da da hudu jihohi talatin da biyar ne suka amince da dokar in banda jihar Kano. duk da yake dokar tana da tasiri sai dai masu kula da lamura na cewa dokar za ta fi tasiri idan aka yi waɗansu gyare-gyare yadda kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu yayin da waɗansu kuma ke fushewa dokar da kuma yin kira a soke ta domin ci gaba da nazarin wannan batu yau ma shirin domin iyali yana tare da hajiya hauwa abubakar huntuwa mai ba matar gwamnan jihar katsina shawarwari da ya gwagwarmaya jamila sida ali sirajo sai kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula. Hajiya Hauwa ta fara bayani kan inda aka saki layi a arewa lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau a tattaunawa da wakiliyar Madina Dauda ta jagoranta. kullum idan ɗiya mace tana tunanin cewa yau idan auren duk cin zarafin da za a yi mata a aure tana ganin cewa yau idan auren nan ya mutu ya zan yi da rayuwata ya zan yi da 'ya'yana ta tuna cewa gidan mahaifinta ɗakin mata za ta je ta zauna da 'ya'yan nan babu to sai ki ga wallahi duk halin da ta tsinci kanta a ciki za ta gwammace ta dinga rayuwa a cikin wannan kuncin da bakin ciki har sai Allah ya ɗauki ranta. barin zuwa gare ki Jamila. Ina so ki gaya mun menene ake nufi da cewa an ci zarafin mace. Cin zarafi a waje na saboda irin abubuwan da ya sami ni shine ba wai sai an fara da duka ba za ka ga wani kalamai ne wani kuma za ki ga abubuwa iri-iri ne jinsi-jinsi ne da za a nuna kai ba komai ba ne ba wulakanci you tozarci duk abin da kasan zai nuna kai dai mutum ne sai an gutsu-gutsu da kai in ma kana cin nasara ba za a nuna maka ba in ka yi daidai ba za a nuna maka o oh, ka ƙara ƙarfin gwiwa ba kin gane wa'insu kuma cin zarafi a wajen su kawai su dinga naushe-naushen nan shake shaƙe abubuwa iri-iri ko kuma suka shiga don su nuna isa oh, na auri mace in na fita cikin mutane don ka a ce mijin hajiya barin fara zare mata ina tozarta ta don ta dinga wannan rawan jikin mace kamar jaka ce a gidan aure kuma mutane ba sa ganewa cewa shi cin zarafin nan yana janyo kaman ciwon kwakwalwa hawan jini lalurruka iri-iri ka kasa gane su kuma ka san irin abin da kake gaya mutum because mata da yawa suna fitowa yanzu da ba sa faɗi ɗaki muke shiga mai kuka kuma in muka je gida sai a ce ku yi haƙuri is kamar mu a arewa an normalizing abin nan wanda suka fi tsoron fitowa su ma magana bika suna gani kamar hukuma in ma da dokan hukuma ba ta abin da ya kamata sai a ce ko baban yara ne ko kuma uwar yara ce don mata ma na yi wa maza cin zarafi suna yi ba karya ba ne ba amma amma kila kafin a samu mata suna cin zarafin maza na mazan ya fi yawa ko eh, gaskiya na mazan ya fi yawa saboda gani ake shi namiji kullum a sama yake ga mace ko ba haka ba ne ba hmm. dukkanin mu muna shine mai auren shine mai auren kamar ma yanzu yanda suke daukan ma matan kamar alfarma suke in sun ma aure ka kuma duk in kana neman aljannan ka so sai ta abin da kai kake so so ita abin da take so ba shi bane ba kuma shi auren nan nake gani partnership ne ni dai yanda na gane shi a addinance hmm. saboda in ba ku zauna kuna setin wa kanku rayuwa ba ta yaya za a zauna sannan har a bari a kawo yara yaran nan fa muka tuna dukkanin mu ba wanda ya tambayi izinin sa aka kawo yaro sai kuma dan kuma irin wayannan abun na shigowa a ce kuma babu inda za a kai kara ko daga cikin gida a zo a fara gyarawa to most times irin wannan abun kun yana faruwa sai a aure ka a gama da kai sai a watsar da kai daga ina matan nan za su fara akwai wata da shekarar ta 8 years tana da 'ya'ya da jikoki ne wasikar da ta tura mun ce mun ya Allah ya miki albarka saboda mu ba mu da karfin da za mu yi magana kuma in kin ga wannan abun ba wai dan talauci ba ma yake faruwa yanzu masu mukaman suna yi in short ya zama kamar wani circle ne na da kin je an magana sai ki ai mace ce in kana tuki ma da an leka an ga mace sai ki ga yanda suke mana suna so su nuna mana isa kuma dokan nan akwai su amma abin da muke kuka me yasa ba a amfani da doka bari in dawo wajen hawa in ji akwai wani mataki da kuke ɗauka na taimakawa mata da aka ci su eh to gaskiya mu dai a jihar katsina akwai gvb centers gender based violence centers da gwamnatin malam duka umar raɗa ta kaddamar kuma a wannan centers din da zaran an ci zarafin mace ana bi mata haƙƙin ta logical conclusion kuma muna programs da yawa na tallafa ma matan nan both psychologically mentally da economic wise akwai programs da muka keɓance saboda mata masu fama da irin wannan lalurai sannan muna advocacy sosai faɗakarwa akan mutunta iyali da mutunta mata da sanin haƙoƙin mata da kuma hukuncin da yake biyo baya idan aka ci zarafin mace ko ɗiya mace ko aka ci zarafin bil'adama so saboda haka mu a gwamnatance gaskiya akwai matakai da ake ɗauka akwai gvv centers mace za ta je ta kai ƙara in ta je ta kai ƙara za a bi mata haƙƙinta a je a ji menene ya faru sannan idan an samu mijin da laifi ana kai shi kotu kwarai da gaske idan aka samu mijin da laifi za a kai shi kotu za a hukunta shi kamar yadda shari'a ta bada a yi barin da gare ki ba dasta yanzu in aka samu miji da laifin yi wa matarsa duka kamar yadda kika faɗa ɗazu har ya kai ga kashe ta shin kashe shi ake yi eh to bisa ga doka na criminal code section 221 culpable homicide punishable with death wato shari'ar kisa kisa ne to amma a doka idan har kayi kisa ya zama dole ne akwai matakan da za a dudduba akwai matakan da za a bi har a gano menene ya sa aka yi wannan kisan me ya faru wanda har ya kai ga kisa ya zama dole ne kotu ta yi bincike kafin nan a zartar da hukunci amma bisa ga doka na criminal code na nigeria section 221 culpable homicide punishable with death wato shari'ar kisa dai kisa ne sannan kuma a kasan nan akwai wata ngo da ake kiransa isa wali empowerment initiative wanda ita matan babban mai shari'a na ƙasa mai marabus west ta kafa wanda suna collaborating ne da agajin shari'a wato legal aid council na nigeria akwai abin da ake kiransu paralegal services su ba lauyoyi ba ne amma an koyar da su dan kalilan cikin aikin da ya kamata lauyoyi suke yi a kasar kano aka fara shi za su bi ne lungu-lungu tsaku-tsaku za su yi ma mata fadakarwa kan yanci su san cewa fa su mata ma suna da yanci sannan ga yancin da in aka taka ki aka taka miki wannan yancin ga matakan da ya kamata ki bi ga wayan da ya kamata ki musu magana in ya gagara ga inda ya kamata ki je to su ne ake kiransu paralegals manan paralegal shine su ba lauyoyi ba ne amma kuma an koyar da su a wasu aikace-aikacen lauyoyi to ita eh, matan ita lawal eh, shi babban mai shari'a mai murabus lawal uwais ita ta kafa wannan kungiyan kuma suna kokari abin da ya sa mani na sani saboda mun sha yin abubuwa da su a nan abuja mm. a on the legal aid council na nigeria ni ne a babban abin din shari'a ni ake tura ni ke representing dan federal minister of justice so ni ina gani idan har mu a kasan arewa ko a nigeria gaba daya domin abin ya kici ya ki karewa asalin abin ya fi mu ne a arewa mace in tana da abun yi yakan dan zama da sauki amma yan umu wanda ba su je makaranta ba ba da abun yi an fice musu zarafi kuma sukan rasa da wa za mu yi magana ina za mu je saboda babu fadakarwa sai ka gan kawai sai dai mutum ya kuka ya share hawaye ya ci gaba daga inda ya tsaya abun ya ki ci ya ki karewa kuma yayi yawa a kasan arewa to Allah sa a ga bayan wannan lamari ba a arewacin Najeriya kaɗai ba amma a duk faɗin Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka da ake fuskanta irin wannan koma baya Yau ma lokaci ya kwace mana, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji irin gyare-gyaren da mata ke son ganin an yi a dokar da kuma matakan hukumta waɗanda suka saba ta. Kafin nan a madadin bakin namu hajiya Hauwa Abubakar Huntuwa da Jamila Sida Ali Sirajo da kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula. sai wakilinmu madina dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin da dadi balawe daidai da ta sautin shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya madalla a gaida grace alheri abdu to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice jiya laraba abin shugaban amurka donald trump ya bayyana matuwaituka tsohon mukaddashin babban lauyan gwamnatin daga shugabancinsa na farko a matsayin jakadan amurka a kungiyar tsaro ta neto kwamitin da'a na majalisar wakilan amurka ya kasa cimma matsaya jiya laraba kan ko zai fitar da sakamakon binciken da ya kusa kammalawa kan tsohon wakilin jam'iyyar republican matt gates daga nan kuma za a cewa karamar kungiyar ta'addanci ta isis a somalia tasirinta na karuwa sakamakon abin da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a matsayin kwararan mayakan ƙasashen waje Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.